Jama'a salamu alaikum wa rahmatullah. Har yanzu dai muna nan akan amfanin kabewa da muka kawo muku a wannan shiri na abinci magani. So har yanzu muna nan ina masu fama da abin da ake kira hormonal imbalance, rashin daidaiton ƙwayoyin haihuwa infertility da ake samu, ko kuma a dinga samun cikurkuɗewan al'ada, ko kuma a dinga samun rauni na mazakuta za a ce malam kuma ina ya shigo ko kuma a ruwan manin ka ga ya zama kamar ruwa gare ba shi da ba ba ya zama very light so malam ka yi amfani da kabewa amma ga sigar da ake yin amfani da kabewa, a samu kabewar hanya biyu zan baku ko ka busar da kabewa a niƙe ta garinta a dinga haɗa shi da madara ana sha ko kuma a dafa maka kabewar a yi blending ɗinta a ƙara mata ruwa a blending amma ba za a dafa ta sosai ba ne a wannan matakin za a tsoratar da ita ne sannan sai a yi blending ɗinta ka sha ruwan za ka sha mamaki a idan haka kai garin kabewa idan kana da alsa za ka iya ɗaukan wannan garin ka zuba shi ka sha da madara za ka sha mamaki Wannan dai shiri na abinci magani zai ci gaba da zuwa muku a kowane lokaci. Jama'a salamu alaikum.